دعاء الضيف لصاحب الطعام دعاء الضيف لصاحب الطعام باقو da ya je bakunta gidan wani sai wani ya kawo masa abinci to akwai addu'ar da bakon ake so ya yi wancan mutumin Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum hadisin Abdullahi ibn Busr radiyallahu anhu riwayar Imam Muslim cikatan hadisin shine wato shi abdullahi bin busri ke cewa manzan Allah ya zo wajen babana a matsayin bako sai muka kawo wa manzan Allah abinci sallallahu alaihi sallama ya ci wannan abincin sannan aka zo da manzan Allah da dabino yana ci yana jefar da ɗan dabino yana ci yana jefar da ɗan dabino bayan ya gama aka kawo masa ruwan sha ya sha bayan ya sha ya miƙa wa wanda yake dama da shi shi annabi din kenan al'adar sa an shi abu yana ragewa ya ba wani to sai wa na daman shi dama yake fara bayarwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan yace manzo Allah ya tashi tunda ya